Jama'a masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da sake saduwa a wannan fili na muhawara. A har kullum sunana Francis Mama Zango, kwa iya cewa diyar Hausawa. Yau muna ɗauke da wata muhawara da zamu tattauna a kai wanda ta sha bamban da ta kullum. Shin idan kai ne ya za ka yi? Wani mai bada hannu ne yana tsaye a kan titi yayin da yake aikinsa na ba da hannu. yana tsaye a daidai wannan guri sai ya ji jiniyar motar gwamna ta taho a kwane yana ɗaga kai ya ga motar nan ta faro shi gwamna na sauri zai tafi mitin yayin da idan bai je mitin ɗin nan ba akwai yiwuwar a sauke shi akan mulkin shi kafin motar gwamna ta so sai ya ji jiniya a tare da shi yana ɗaga kai hannunsa na dama sai ya ga wata motar ta taho yayin da motar. kwana-kwana ta taho za ta tafi ba da ɗauki yayin da wani gida mai hawa uku na tsakiya ya kama da wuta suna sauri za su kai ɗauki yana tsaye a wannan gurin bai yi aune ba sai ya ji wani jiniyan ta taho yana ɗaga kai sai ya ga motan asibiti tana tafe yayin da jini ke ta malala a jikin motan nan wata mota ta yi hatsari za a kai mutanen da ke cikin motar asibiti kafin wannan motar ta ƙara so sai ya waiga ya ga wani jiniyan ta taho yana waigawa sai ya ga motan 'yan sanda sun taho a su kwane sun biyo barayi yayin da suka shiga banki suka yaye kuɗin jama'a ga baki ɗaya kaf za su tafi da shi shin mai kallo idan kai ne wa kake tunanin za ka iya ba dama ya wuce ga dai gwamna na ga kuma motan asibiti za ta tafi asibiti ga kuma motan kwana-kwana za ta tafi ta kai ɗauki yayin da za ta ceci rai ga kuma mota ɓarayi ta taho wala Allah akwai kuɗinka a cikin bankin nan da suka kwashe shin wa za ka bai hannu ya wuce kuna iya ba da ra'ayinku a mu na salinga tv da ke youtube ko kuma wannan lamban da kuke gani akan akwatin tv ku yanzu haka masu kallon mu bisalam